shirin namu na nishadi bakoncin wa aka samu. To da farko dai sunana Muhammad Ali wanda aka fi sani da Hamudi bin Ali bin Adam. Oh waka larabci kake yi naga an fara maƙe murya. Waka wasu nake. To ya ya aka ya fara waka? To farkon fara waka ta dai wata waka ce wata ne babban abokin da ya tashi aure. shine sai na mishi wakar biki wannan shine farkon fara waka ta wakar biki ce ta jaka kwarai ko ita ce yanzu wani irin wakoki kake yi to yanzu gaskiya ina yin wakoki ina yin in fannin siyasa ina yin na biki sannan kuma ina yin ta fadakarwa kowanne ina taba a ta fadakarwar uh, wani bangare aka fi fuskanta sai abin da nake fara duba shine ne na duba abin da yake faruwa a cikin al'umma sun dauke shi sun yi waka a kansa a mu misali misali akwai wata waka wacce ne matar uba hmm. da na ga shi ne na tsanai nazari akan abin da mafi yawancin yara suke fuskanta na tsane wakar matar uba kuma na miƙa sako a ciki ya waka take ci wakar da yana cewa gashi da jijiya guntauna za a sha wuya rashin uwa babu daɗi ganyin matar uba idaniya ta na buɗe ba mahaifiya abu tausaya mun kai ne a cikin idaniya ta an taba cin karo da wanda aka ci matar uba ta ci zalunsa ne kware kuwa abin ne labarin life ne ya faru akan ka ne a ba kai na bane eh. <laughs> akan wasu yara ne kanana an gomu eh. to da kai waka ta kawo canji sosai ma ta kawo canji saboda a lokacin da na yi wakar matar uban da ta ji kuma shi ma mijin da ya ji gaskiya an samu sauyi sosai ta daina musguna ya kuwa banda wannan sai wacce wani irin faɗakarwa kake sannan kuma kamar mafi yawancin mata za ga suna bleaching mm. ga Allah ya ba su halitta kuma suna neman soya ta nayi waka akan wannan mai bleaching ita ma a rera mana mai ina cewa Allah ba mu farar mace amma ba mai shafa shafa ba wagar haka take mm-hmm. to a cika mana da rera <laughs> bismillah bismillah gwani sarki tabaraka jalla mamallaki rabana yayan kasala har in gama kare na haki baiti yau ne na ɗauko mai bulletin zammiki ya Allah ta bara a taimake ni buwaye jallaraba shekara nawa ana waka to farkon fara waka ta zuwa yanzu zan iya kaiwa kamar shekara takwas zuwa tara haka ka daɗe da kuruce ka ka fara <laughs> Kusa haka ko jikin irin irin tawa ne da kan ta <laughs> Kusa haka ne um waye jikonka a waka jigo na a waka kowane mawaki gaskiya ni jigo na ne. Ya amma dole ɗaya zai fita daban. To, ni dai zan iya ban da ubangida amma kowane mawaki ne yana burge ni kuma kowane mawaki ubangida na ne wanne ne ya fi burge ka mai sadi kake yawan jin mawaki a cikin mawaka wanda suke burge ni akwai Hamisu Breka akwai Nura Yaminu akwai Danko akwai suna da yawa to ana akan dan fuskanci yar kalubale a harkar ta waka gaskiya ni dai ba fuskanci kalubale da dama ba iyaye sun karba daga fulfa iyaye alhamdulillah sun karba um, al'umma ma karba insha Allah bare to me burin ka a harka ta waka so babban buri na ya baya wuce ni ma zama ɗaya daga cikin wanda suka tashi ni ma a ringa jina duniya idan muka mika sako a karbe shi da hannu biyu to al'adan wannan shiri muka yi wa mawaki tsiye mu ce ya rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko iPad ko laptop idan muka tutsiye ka za ka iya mana amshi ko baiti ko za ka sha kayi tashin hankali <laughs> shi wannan tutsiye zaɓin kenan kwarai da gaske to zan ɗaya yi nazari kuma in ɗan rera to a rera boa murya <laughs> ta ta gaskiya dai wannan tutsiyen da ka sha kayi <laughs> ah, ban sha kayi ba ku kama boa al'umma muryar jama'a ku kama BOE al'umma muryar Amurka tashar mu ta farko Hamuri Aliyu gane a BOA. Wannan dai ka sha da kyau. <laughs> To da ina godiya. sau ni ma ina godiya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.